والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله فصل ربي ولا تشكيل لتاب منا تبيان في أداب حمد القرآن تعالى ما لتوالف لتاب وضمان لي أبو زكريا يحيى من شرف النووي رحمه الله bayan ci da rabewa fi sujudi tilawa a cikin sujuda ta karanta wato sujuda ta karanta qur'ani guraren da Allah subhanahu ta'ala ya ba da dama a sujuda to wannan sujuda hukunce hukuncen yin ta kafin mu zo daga guraren sujuda wa huwa wannan babu mimma ya ta'akkadu al-ihtina'u bihi yana daga cikin abin da kulawa da shi ya zama wajibi ko ya karfafa ko yake da karfi وقد أجمع العلماء ما المسلم وعلى أمر وعلى الأمر أكن يوم أمري بسجود التلاوة لسجود تكرة القرآن واختلفوا سنك أرسلنا سني في أنه سوى سجود القرآن وتكرة القرآن أمر استشبابي لما ريني na mustahabi أم إيجاب ko kuma sun سوى لما ريني كوسن سابع ko سوى لما ريني نا lamari وقال na lokacin malamai sun haɗa gaba da su ce laifin wajibi ba wajibi ba shi bal huwa mustahabbun abu ne da aka so abu ne sunna wa hada qawlu umar ibn khattab shine ra'ayin ibn umar ibn khattab wa ibn abbas ibn abbas wa sulman al-farisi sulman al-farisi wa imran ibn husayn ibrahim husayn wa malik imam malik al-awza'i الأوزاعي والشافعي الإمام الشافعي وأحمد أحمد بن محمد بن إسحاق إسحاق بن إبراهيم وابن ثور ثور وداود وداود الظاهري وغيره من رضي الله عنه الإجماعي يقول لك سوى سجود التلاوة في الحديث وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أبو حنيفة شكله وارد هو واجب واجبات واحتج بقول الله تعالى يكفه جالبا الله سبحانه وتعالى وما له لا يؤمنون من ya sami da من da ba za su imani da Allah ba idan aka karanta musu qur'ani la yasjuduna ba ta yin sujuda sai aka kawo zargi an gane ku aka kawo zargi na kokarin kore imani ga wanda ba su yin sujuda to sai kafa a akan wani cewa wajibi ce da jumhur amma lokacin malaman su kuma sun kafa hujja bi masu sha da hadisi ne tabbata an Umar bin Khattab da Umar bin Khattab radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qara'a yawm al-jum'ah ya karanta a ranar juma'a al-mimbar ko ya karanta qur'ani akan mimbari ranar juma'a suratul nahl suratul nahl ya karanta hatta idza ja'a sajda har sai da yazo gurin sujuda nazala sai su kudu kan mimbari fa sujuda ya sujuda ba sujuda nafi inda suke sujuda kaga abin da ya fara a wannan juma'a kenan wa hatta idza kanat juma'atu kabila juma'a mai zuwa ma da ta zo qara'a biha sai karanta suratul nahl hatta idza ja'a sajda har sai da yazo wajen sujudar qala fi ya ayyuhan nas ya kuta da mutane inda ma na muru bi sujud mukan fice da sujuda mukan fice ga ayoyin da ake musu sujuda ko ake sujuda a wajen su kamar tanda da faƙa da asaba wanda ya sujuda ya sujuda ya sa ya dace wa sunna kuma dan ya sujud wanda bai sujuda ba fara isma'ili babu lafi a gare shi ولم يسجد عمر عمر سيكين سجودا رضي الله عنه أنا كان متدعى وننقل رواه البخاري وهذا الفعل والنم أيك والقول da kuma ya aikata kuma ya fada, bin umar radiyallahu anhu daga sayyidina umar fi hadha majma' a wannan taron na masallacin juma'a dalilin an zaka dalilin zahiri dalilin zahiri aka cewa musahabi domin a taron sahabbai inda a ce wajibi to wani zai daga hannu cikin sahabbai inda duk kowa yana nan sai da abubakar ne kawai baya nan amma kowa yana nan kuma ya jabarci shi ya zama menene ijma'i ne da sahabbai wa amma jawabu an al-aya amma ba da amsa akan wannan aya kuma da mulari ilu التي احتج بها أبو حنيفة وجه أبو حنيفة أنك أرمت يديك أبو جهل فظاهر إيه أبناء فيلي لأن المراد ضمهم كبر درجنسني على ذات السجود أكم بنو سجودا سوشن بكين سجودا لتكذيبا دان كريتاوا كما قال الله تعالى بعدك من الله يفتح أباين آية باية بل الذين كفروا كذبوا تبس كافر سنة كني تعالى شوفوا مؤمن يكفر سنة لذلك أن يتعوى شوف هذا وثبت بالصحيحين يا أيها المسلم في البخاري في المسلم في الحديث بن ثابت جزيل بن ثابت رضي الله عنه لك أرى مسجدا أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يا كرت يا كرت النجم يا كرت يا مسجد النجم فلم يسجد موسى بإذن نعم وثبت في الصحيحين وقال ثبت في البخاري وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لا أنسلم سجد في والنجم يسجد والنجم هذا وانا يعي أنسلوك سكوبيبا فدل على أنه فدل كذاك يعينوني على أنه أكد وليس بواجبي سجود النبى واجبي بجي فصل الربيع في بيان عدد السجدات da yake matsayin da yake bayani akan adadin sujuda wannan ayoyin da za a yi musu juda guda nawa ne ko gurare nawa ne wa muhalliha ayoyin da babu su amma adaduha amma adadin su fal muhtaru abin zabi alladhi qala ash-shafi'i wal ne abin da imam shafi'i ya faɗa da daukacin mafi yawancin malamai jamaahir yana nufin anan jamaahir tsama da shafi'i أنها جوا عدد ونفذ أربعة عشر سجدة سجودة قوم الشهود سجدة في الأعراف يأتي الأعراف والرعد أي الرعد والنحل يأتي من سورة النحل ومسرحان إسرائيل كذا ومريم سورة مريم وفي الحج سورة الحج شكما سجدة ثانية في الأولى وفي القرآن هذا ذلك أتي سورة القرآن والنمل سورة النمل وألف الأمين تنزيل السجدة وحامم السجدة والنجم لفت النجم وإذا السماء انشقت وينكر باسم ربك غني وأما سجدة الصواد أما سجودة فاستغفر ربه وقرر كمعنى فساد ومستحبة ونمستعبة كيف الكربيبة وليست من عزائم السجود بعد أن تكون سجودة ما تكربي سجودة الصواد أي azarin da yake faɗa ya mutu aiki dace ba ta daga cikin masu ƙarfi sabat ya tabbata fi sai bukhari fi sai bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal yace sawat sawat ko sujuda ta sawt laysa min azaim sujud ba ta daga cikin sujuda masu ƙarfi wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha yake yin sujuda a cikin ta hada mazhabu shafi'i wa man qala mislahu wani kace mazhabu imam shafi'i da wanda ya faɗi irin ra'ayinsa wa qala abu hanifa abu hanifa yace hiya arba'a ashara ashar ta sajda aiba sujuda goma sha hudu ce irin adadin na imamu shafi ta dan banci kaɗan walakin da ya shi asƙaɗa saniya ya tsare da sujuda ta biyu min alhaji a sosar sai ta farko wasu wata sajda da fon sai tabbatar da su da fon wanda kuma wancan ta ce وقال قلت ليش أني عزائم وفي السجود وجعلها من العزائم في أي صوت إلا تنا لقد عزائم عزائم وأتما تقربي ما هو سجود الدار كسن إذا ما كسن تنا كسن دولي وأنا حمد رواية ثانية لقام بلا أمر لكم أقول رواية الشداء أنا بقول كما قال الشافعي كما الشافعي فلا كان يقول في الشافعية fadi suke sarewa sai ce hiya laifin min azaimin sujud in kai ba amma ba ta daga cikin lissafin amma kuma sun tabbatar da sujuda guda biyu cikin suratul hajji والثانية نبي daga Ahmad bin Amr 15 sajda sujuda goma sha biyar idan ka bar wancan guda biyu da hajji ka bi sa fat a shi da zadu fat na huwa qawlu abi al-abbas ibn surayj wa abi ishaq al-marwazi min ashab ash-shafi'i radiyallahu anhu wa an malik riwayatani تمر أقول واي بين بوجنزا إحداهم ماك الشافعي كمان إمام الشافعي فات نزل من أعدائه ثم في سنة تبي تثبت الحج وأشهرهما أما أبن أبو سني مالك شيء أبن أبو أه وأنا رأيت سني نبي يوتيوب وأشهرهما وأنا أسكف بينا من كل شهر إحدى عشرة فجود أبو مشاهدي أسقط الثانية في الحج يا ترى يده تبي تثبت الحج sannan kuma a cikin mufassal gaba ki dai babu sujuda tun daga kan suratul najm har zuwa ikra duk wannan sujuda da suke tsakiya biya ta ne ya ce sujuda ya cire annajm ya cire a in shafa ya cire a alaq na ba ta an gani kaga sai bai suna sha daya idan ka bar ta hajji ka bar ta sawat ta kuma sha biyu هو قول قديم وان الرأي اللي مالك نبيه شين الأم فدي نو إمام الشافعي أي رأي رأي كان بخون أي رأي وصحيح ما قدمناه ما ليش أقول النبي قلت يا ابن ما قبلت أنا شافعي أي رأي شاهد أنقاله شاهد أما صار ليس في عزائم الفجر ولا عجز الصحيح تدل على الأديتين قد تدل على أنني أكثر هكذا وما محلها أما بجرتها فالسجدة الأعراف إن لا سجود اعراب في آخرها كرشان سورة والرعد ثم أساس رعد عجيب قوله تعالى كشفت سبحانه وتعالى بالبدو الأصفار والنعل أساس النعل ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحان إسرائيل ويزيدهم خشوعا وفي مريم مريم خلوا سجنا وبكيا والأولى من سجدتي الحج تبركوا تأيتي هاتي آه، تبركوا تسجد الحج إن الله يفعل ما يشاء والثانية وفعل خيرا من تفلحون والفوقات القرآن وزادهم النفورة والنمل رب العرش العظيم وألف لام تنزيل السجدة وهم لا يستكبرون وحميمهم لا يتأمون فسرت كذا وهم لا يتأمون والنجم بآخرها إذا ما أكشنت وإذا السماء وإذا السماء انشقت يقول لا يسجدون وإقرأ في أخير اجماع ولا خلاف باب باب الثقاني يعتد به في شيء من مواضعها إلى التي في حاميم فإن العلماء اختلفوا فيها وذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه إلى ما ذكرناه أنه عتيبة لا يفهمون ثم ولا خلاف قلنا لم دمك تشين وإن سرورا على النزاع سجودا باب سابان يعتد به في شيء من مواضعه هو نداء سنياشي ذا إرقى تأقول لنا دمك أمتا إلا التي في حامل أم بعض التشكيل فصل ما فإن العلماء ثم لم يختلفوا فيها سنية سأباني أعناني أفصل ذا السجودة وضاب الشافعي رضي الله عنه إمام الشافعي أبو أصحاب جد أهل منفع إلى ما ذكرناه أكرر أبو دمك أمتا شوائل أتوهم لا يتأمون أنها عقيبة ذات ولاية أمور عن وهذا مذهب سعيد بن المسيب مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه هذا قلنا إجماع يا جماعة وذهب آخرون وسبب وسنت فيه إلى أنها عقيبة قوله تعالى تفصلت ذا أيتني أكثر شفقة سبحانه وتعالى أنتم إياه تعبدون حكاوي بن المنذر عن عمر بن المنذر يا كون لمحمد الخطاب رضي الله عنه والعسل البصري واصحاب عبد الله بن مسعود وابراهيم النقعي وابي صالح السمان وطلحه بن المصرف نعم وزبيد بن حارث ومالك بن انس والليث بن سعد ووزوا لبعض اصحاب الشافعي وانه wata fuska كان شيء sashi ɗaliban الشافعي حكاوي البغوي في التهذيب ما imam bagawi ya kawo التهذيب وما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا أما قدم ما لن أبو الحسن سنة لك علي بن سعيد العبدري من أصحابنا لكتكين ما من الشافعية في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا عندنا أن سجدة النمل مؤدر سجدة النمل ثم مكسر بالعشر أفكو عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلمون sai ta kare cewa za mu zaba aksar buka sai ce wani shine mazaba mafi yawancin malamai ko kana malik malik ce hiya inda qawli ta'ala rabbul ashla wa fi kamar da aka sani fa hada da dinan kalahu an mazabi na wannan abin da ya kawo akan mazabin mu mazabi aksar buka yace kuma shine mazaba mafi yawancin malamai fi ku kai ruwa alban da gaskiya ba musana ka ba wala ba kuma kuma ba za mu karɓi wannan ra'ayi ba bal galatu rudu ne da rikici ya samu rikicewa ne zuwa ne kuma rudu ma bayyana وهذه كتب أصحابنا قاعدين تفن معلمهم نشافعية مصريحة سنبارة سنبياني بأن عند قوله تعالى ذائت جودة فسي ردني أفعوذن فضل الله في تركي رب العشر العظيم فصل ربيوة في شروط في حد سجود التلاوة من شرطين إنجنشي سجود التلاوة سجود التكرار حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس mana ce hukumu sujudi tilawa hukuncin sujuda ta karatu hukumu salatin nafila kamar hukuncin sallar nafila ne fi shiratu tsahara cikin shirɗanta tsarki an hadasu a kan kai ma'ana an shirɗanta tsarki sai in ka tsarkaka daga alhadas al'atuwar wal asgar da an ce an ce alhadas shi ne alhariji min hadis sabirai da abin da yake fitowa daga mazaunai ko yake fitowa daga al'awar wannan ke wannan da najasa shi kuma jasa ta shafi tufafi ko inda za ka zauna an gane in tufafin ka kenan da su da na jasa ba za ka yi ba in jikinka da najasa ba za ka yi ba in ko mutum ya kari ya tusa ko abin nan duk ba zai ba a fiski kibar kibla haka zalika ma ya ce hukuncin da hukuncin da ya sanna na fana ne lalle a kalli al-kibla ko sitir al-aura a nufi al-aura fa ya haramu A wasu bai na jasa ta haramta ga wanda ya zama ciki a jikinta ko tubabinsa akwai na jafatun gairu ma'afuwin an ba na tattar da aka yi afuwa kan ta ba wa alal muhdisi shi ma wato wajibi ne shi ma ga wanda ya kari illa idza tayammama sai dai idan yayi tayammama fi mawdi'in a wani guri ya juzu fi tayammum gurin da shari'a ta halatta tayammama a wajen wa ya harumu ta haramta ila gairi kibla mutum yake a gurin da yake ba kibla ba illa bi safar sai dai halin tafiya yake yi tilawar to zai iya yin sujuda ko ma ina yake sa shi su sujudu nafila sai da ake nuna cewa wato ita na fada ita halatta ila gir kibla duk mutum yayi ta yana kana inda yake ba kibla ba a halin tafiya wa da kullu mutafawun alim wannan abin da naka duk malamin suna da akan wannan da rabi wa fi hukumi sujud cikin gutun yin sujuda bi salati a cikin sallah bi ghairi azai amma ba dole ba shine ba idza qara'a sajda sawad ko kace digirin azaib da sujudu da aka ce ba dole bace ka karanta ta kana karantawa muqala wanda ce innaha sawad sujudu da sawad min azaim sujuda da cikin wato sujuda masu karfi to ƙari zai ce ya sujudu yana cikin ko sallah yake yana karanta ta yazo gurin sai sujuda sawa'u ra'a ya karanta ta salat sallah au kharijan min ko yana waje ma'ana ko ba sallah yake ba sa'ir sajdat kamar goje su bila wa amma shafi'i wa ghayru amma imam shafi'i da wannan sabi man qala daga wanda suka ce laysa min azaimi sujud ba ta daga cikin sujuda waɗanda suke masu karfi wa suka ce idan qara'aha idan mutum ya karanta ta kharijan salah wa sallah ustuhibba lahu sujud an so gare shi sujuda da annabi sallallahu alaihi fiya a cikin ta kamar kaddamna kamar yadda da gabatar wa in qara'a fi salati ya karanta yana sallah lam sujud ba zai sujuda ba saboda ita ba ta cikin azayi wa in sajada huwa jahil an yi sujuda wato yana wanda bai sajada ko jahili a wadatin ko ya manta lam tabdu salatu sallatu matbatu walakin yasjudu lisawi amma zai sujuda sujuda ta raskanwa a wajen imam shafi'i wa in kana aliman kuma ya sani yana sani wato cewa fawad ba ta daga cikin azaimin sujud ba su shihu أقول لي في إنجلتي أنه تفضل الصلاة من ثلاثة دلالات يوم تعمد الزيادة كذا يوم سنة قلت أن نكوي أي أي من مينة بلا خلاف من باب الصلاة والثاني كنت نبي كنت كنت رأي نبي لا تبطل ثلاثة أشهر لأن له تعلق بالصلاة لما أيضا لن في اليوم الذي جاءت لك أن تسلم إيه جاءت لك أن تسلم ولا أرأي ولو تجد الإمام before da za a ce mutum yana masallaci yana mamu sai limamin sai yi sujuda a sarki shari bi kauni ya taqiduha saboda kanan cewa limamun ta shi yana kudurce karfinta karfin wannan sujuda ta fa min al'azaim ya kudurce kana cikin masu ƙarfi karfi wal ma'mum la ya taqiduha sai kuma mamu ba baka kudurce wannan karfin nata to ba za ka bi kai ba za ka bi shi kamar wanda ya madaukar ne abu zai da kyale shi bayan ya cika sallah wani fariku kyale shi au yanda zai rubu ko ya jira shi ka'iman yana tsaye ko idan ka sarrafa in ya jira shi hal ya fi da sawu shi ne idan da sallah zai fi da sawu ko kuwa fi wace hali yana fuskoki biyu al'azhar na farko shine la yafi ba zai fi da sawu ya jira shi a kwatankwacin abin da ke faruwa a salatul khawf fasl rabewa fi man yasallmi lahu sujud to idan ka zo karanta ayat da ake sujuda kai ne za ka sujuda ko wannan yake karatun qur'ani yazo ayat sujuda ko sai ayat sujuda za ka yi ko ya yi kowa yu'lam ya sani cewa annahu yadda zama yake yusannu al-qari al-mutatahhir bil ma an sunanta wa mai karatu wanda ya tsarki tsarki da ruwa ma'ana ki da alwala aw turabi ko tsarki da ƙasa ce ba ma ke da sai ya juzu ma'ana da bigiran da aka halatta a kimawar su sawa ka rubi sallaki a kharje min ko waje wa yusallu lil mustamil kaga shi wanda an halatta masa mai karatun ma an sunantawa shi ma mai sauraro wa yusallu aidan lis sami' kaga al mustami' wanda ya ta'ammada as-sama'a yazo ya mai da hankali kawai dan ya sauraro. as-sami' ma tsarahu as-sam' wanda shi jin ya faɗo maka giftawa ya zo yi sai ji wani ya karanta an sujuda gairin musamman ta ga wuyi sannu kuma aizon an halatta har wayo an sunanta har wayo musamman ga wanda ya ji wato ta fuskar kawai jin ya faɗo masa gairin musamman ba wanda ya tsaya na saurara da kansa ba rakin ولكن قال الشافعي رضي الله عنه يتوى إمام الشافعي لو أكده بحقه شي wannan wanda kawai zuwa ya jirka ya ji ba zan ƙarfafa wannan haƙƙinsa ba kamar a أنا fi haƙƙin mustami'i kamar da nake ƙarfafa shi haƙƙin wanda shi ya zo ya zauna da ya saurara هذا هو التصحيح ونشيد عمل هيئي بنته وقال إمام الحرمين من أصحابنا إمام الحرمين اللي تبقى لما الشافعية يأتي لا يسجد السامع ولا يذهب سوى قضية البلاد والمشهور الأول أما أظن دي بشورة أنا بركو دولة بني بني وسواء كان القارئ في الصلاة bai karatu kasar na yake au harje min ha ko a wajen take kai idan ka ce amma ba ne na karatu na zo na inji dai ina sallah ni su ji da sadaka haka da ka kama ko ka zo ku ci ka zo ne na dun kai ma kike gina akan wancan na'am سواء كان يقارن في الصلاة أو خارج منها يسمي للمستمع sami an sunanta wanda ya zo don ya saurara ba sami da wanda ya zo gifta ya ce a sujuda an sunanta masu sujuda wasu wa'u sadiqan qari ya daidai da shi mai karatun ya sujuda amla ko bi ba hada huwa sahih mashhur wani shi abu da ke ingantacce aka fi sani inda ashabi shafi'i a wajen imam wa ta talibin shafi'i قال أبو حنيفة شين رأيه أبو حنيفة رضي الله عنه وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي من رجال البيان اللي في الإمام الشافعي لا يسجد في المستمع وندى يتأي دين تورارا فدير سجود أبو القراءة من قرأ في الصلاة wato idan saboda ya ji karatu wanda ya karatu a cikin sallah وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود ما أصلت السجود إلا أن يسجد الحارب سيدي إذن واتو لكرتين يعني سجودا وهو وهو وهو الصواب هو الصواب الأول سيدي شيء نفرقه هذا جسم مذهب الشافعية ولا فرق بين أن يكون الفارق مسلما yake cewa babu bambanci akan cewa shi mai karatun da ya karatu musulmi ne baligan baligan tsayiran mai tsarki rajulan namiji ne wa an yakuna wa bayna an yakuna kafir ko kafiri ne aw sabiyar ko yaro aw muhdisa ko mai kari aw yal'ata ko mace هذا هو الصحيح عندنا ونشهد في إنجلتي ما أدوم الشافعية قال وبه قال أبو حنيفة وقال بعض أصحابنا ساشم ما لهم لا يسجد لقراءة kafir dan kafir ya karanta qur'ani da sujuda idan yi karatu ba za ka da ba wasabi da tsayaru wa muhdisi da mikari wa sakran da wanda yake a cikin maye wa qala jama'atu min salih wasu ayin cikin malaman magabata su ce la yasjudu ba ku zai sujuda ba qira'atul mar'a idan mace ta yi karatu shakawul muzir an kasa da malik isha wa sawabu ma kaddamna kaga abin da kaga ba duk za'a duk za'a فصل ربيوا اختصار السجود سن تك أي شيء وانا سجودات وهو أن يقرأ آية أو آية شيء يوم تيكرة آية أو آية ثم سجودة سين سجودة حكا حكا حكا من المنقر عن الشعب ذات البصري ومحمد بن سيرين شيء يوم تيكرة آية أو آية سين سجودة ونقع محمد بن سيرين أنه مكرر من ذلك أما دوا إنما يقول في سجودة مشاكل gane wa an abi hanifa wa muhammadu al-hasan wa abi saud annahu la ba'sa ya karanta aya dan ya sujuda shi ne abin da ke sai karanta aya ita kawai sujuda ko kafin sai kafin ta dan ya sujuda to sun so karatu ya kawo ka amma abu hanifa wa muhammadu al-hasan wa abi mu ma shi ne mu jinar jinar da shafiya wasu da ragar ka sun su mutum ku can ku ta allaku bi sujudi tilawa waɗanda suka rataya ko suke ɗanfaruwa da sujuda ka karatu bi tsara a sallah idan ka kana musalliya munfaridan idan wani mai sallah shi kaɗai ya zama sajjada bikira a nafsi to yi a kan karatun da ya kan kansa wani rakan su juri tilawa da za a ce ba sujuda din ta karatu na tuwar ka'ayin kuku sun arada an yi sujuda tilawa sai kuma ya so ya yi sujjada tilawa lam yajid bi halatta ba tunda ai ya ci wani aiki fa yin fa'ala ma'al ilmi in ya aikata tare da cewa ya sani matsalar salatu salatu da ba ci wa in gane kadan hawa ko ya tafi da irin ko zuwa ku walan yasir ila hajraka raki'in amma bai kai iyakar da masu rubu suke tsayawa ba ya yi kura kenan sai tuna za su salatu salatu da ta iya dawo yawan nan su وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يسير إلى حد هناك حجاز أن يسجد للتلاوة يا لتقريش سجود أن تذكرت ولو هوا ذا تفي لسجود التلاوة يا يقرأ في سجود التلاوة ثم بداله سلم اليوم إلى قريش كي برام بتقول ورجع إلى القيام سيجاوب أي وسع جد يا أهل zai iya cewa kasan shi a matsayin jagora limami ko wanda kake kana kallon aslah ga mutane yanzu ka san cewa ko ni a ɗabi'ar sa ya zo ya zo ne kwaikwaye ka wani su zai zo duk wata sallah ta yi yin wannan tuki sai suka fasa yawwa ko ko mutanen an same su ce su ba su fahimci wannan abin ba kan kuma wanda su zai zai sa su guji mafi girman abin da ake su kula da shi ta kafa amma idan a su galmun faridin lissalati don wanda yake yin sallar shi kadai an gane ko idan a fuga mun bar da biyu sanar da rikira a tsari idan mai karatu shi kadai an gane ko a mun bar da biyu sana wanda ke sallar shi kadai sai tsaye saurare rikira a tsari zuwa karatun wani mai karatu sanar shi mai na cikin sallah a gari ko ba a sallah yake ba shi mai karatu to fara ya juzu da wa'an yake da biya mutum gare shi su juda ba walau da ma an ilmi da za a ce shi bai na sallah ko ya zo ne karatu ko sai su duda to da zai wani sujuda sanar cewa ya san ba a matsalin salatin sallar ba ce amma bi jama'a ne amma mai sallar su jama'a fa in kani imaman in ya zamo shi limami ne ko gowa kalmun fari kamar shi kadai ne da a ɗauka ko za ka jada imamu wuce na shi idan liman ya yi sujuda ga karatun da ya koro waje ba al ma'mumi ya waje ba mamu an yi sujuda ma'a shi ma sujuda tare da limamin sa bai lam ba an bai aikata ba da salatu kasu da za ta yi limanya da yi sujuda kai baka ba salaka ta baci fa in su yasjudu imam in liman kuma shi ko bai tafi sujuda ba lam yajid lil ma'mumi bi halatta ga mamu ba wato ya yi sujuda fa in ta zai da an ko mamu ya riga ya sujuda limamin abu ba بطل صلاة السنة في الأعباد ولكن ثالث هو يستحب عنه أن يسجد يسجد إذا فرد من الصلاة إني إذا سنة أبن الله بسم كذا ولا يتأكد أمام دون بني ولو تجد الإمام ده نأتى الإمام يسجد ولم يعمل ولم يعلم المأموم ما مو بيسني بقى حتى رفع الإمام رأسه معنا ما مو بيسن لمن مستحق رواية مسلم تزار مقاوي بعيدة أقول لي سبب كان إيه نعم, نعم. kini wa nan wani ta zai ya alamil mamun sani ba a jara ka'a ko a jara ba da a sabu a sai da lima yin tsohon kan su jido da su yuda a kuma an zuru ta kallon bi ta a masa uziri a cikin wani da kiri nasu ne wani ya ce da wani ya ce da kuma bi a rikin gari ce su ba wani alima ya ya sani wani imamu ba'adu fi sujud an gane wai magana walau alima da a ce ya sani liman ya tafi kuma an sai da liman ya ɗauko daga sujuda wajen ba sujudu ya wajen ba sai ya yi wannan sujuda zai ce wani shi a gidan da sallah walau a waɗin da sujudu da zai fi sujuda wani fa'an imamu wa bin hawi liman kuma ɗaukar da shi kuma yana ƙoƙarin tafiya rafa amma a hukuma ya ɗauko tare da liman ya ƙoƙarin sata wannan yujud bi sujudu a wannan lokacin sujudu sata ba ta halatta ba وقد الضعيف هكذا مر لا يحكم يروي الذي هو واللي تفي السجود مع الإمام ترد الإمام إذا رفع الإمام لين ينشأ من الإمام تناعه قبل بلوغ الضعيف إلى السجود كابو أن لم يروني يكيد وقت السجود بسرعة الإمام سوري الإمام الثوري يجي وبطيء المأموم لكما رشد الثوري كونه إلى كون المأموم منه يرجع معه يتاوي يداوي تردش ولا يتجي بدي سجودك وما إذا كان المسجد أما إذا نتواجه مثل يزم مأموما مأموني ولا يجوز أن يسجد بأنسة بي سجودة لك أجل نفسه لكراتين لك أكل كنسا كذا أكسن أقوى لسكي على من بكراني ما مدد يكرت يتكلم تقول سجودة تو مليبا ولا لقراءة غير إمامي هو ذي سجودة لكراتين من لمن من جيبه fahimta da ne ta sujudan ma matsalar salatu shan ta ɓaci wa ikura lahu an kyamata gare shi kira a tussajida an kamata gare shi dinga karanta ayar jiki a kotu jira cikin ta wai kuma wani wani isba'u kuma an karanta masa isba'u saura dai da lamu da kus idan kira su gari imami zuwa karantun wanda ke ba jima musa Thank you. dangane da lokuta ababen zaɓi don yin karatu wani abuƙatun muhtara yi kira dangane da lokuta ababen zaɓi don karatu mana ɗalibai da lokaci ko ga lokutan da aka zaɓa masa don yin kula da karatu a ciki lokaci ya fi zama kuma ya fi albarka ya ilamu kai sani cewa an na kira kira'a mafi na karatu ƙur'ani za ka yi makar fi sallah wanda za ka yi shi a cikin sallah Yeah. فصل ربيع في وقت سجود التلاوة وفي وقت السجود للتلاوة فصل لك مغانا أكل لوكتي جزائه سجود التلاوة ما العلماء ما لمسك شيء ينبغي يا كما أن يقع قيب آية السجدة وتوضنا سجودا أنت أبقو أكارشان كارنت آية السجودة التي قرأها wacce karanta ta au sami'a ko jita fa in akhara in jinkirta walam yusir al-fasl amma rabawa ba ta tsayi ba sajada misali kamar misali ya karanta aya ana a cikin wani guri sai fita wani guri da su juda na'am wa in tsala ko da ya tsorita faƙad faƙad fata sujudu yace wa in wa in tsala in kuma ya lokacin ya tsorita rabawar kenan وقد فات سجود سجود التاسع ولا يقضي wato ba zai biya ta ba an maza mazabi sahih mashhur azab mazaba ingantacciya kuma abin da aka sani kama la ya yaqbi salatul kusuf kamar da mutum zai biya sallah ta da zafar rana ko wata ba wa qala ba'd na tashi malamin sun ce fi ƙaunin da'if akwai zance wato mai rauni a ciki cewa innahu yaqbi zai biya kama ya yaqbi sunana ar-ratiba kamar yadda ke wato biyan na fulawar da suke cikin salonin farilla kasu na da soshi kamar ka ta fajiri wa zuhuri kamar ka ai wato warkori da ake da suke cikin kamar gabanta da bayanta wa gairi ima da makamcin wannan wa ma idza kana tsari amma idan mai karatu ya zama awil mustami'u ko mai sauraro mushbisan ya zama da kari a cikin sa inda a sajda sannan karanta ayat sujuda فإن تظهر عن كل بإنية الكين أقصى تجد سيد سجودا وإن تأخرت طهارته كم قودا ونن واتو من ترك الناس واتو ياي جكري حجاب البصر هر أتي ربا وما تبعي والسعي المختار واتو بنتما في إنجتي أبن ذاتي الذي أطاع به الأكثرون وأنه ما بيوتما لم يسكي ينكي لإنجتك أنه لا يسجد تسكتي تو أما نبري سجودا وتند لوكسين يسجد wakila aka ce su wasu kace zai yi wa waqti ya rubaga shi ne ra'ayin imam bagawi min ashabi na cikin malaman mu kamar shi ibn mu'azzina ba'adar faragi min salati kamar mutum ya ce zai amsa kiran sallah ne bayan liman a bayan ladin ya gama kiran sallah wani ba rufe tuli a fi tuli fasa ya ce malam ya ce abinda zai kawo jinkiri ba kowai abinda zai ta a ce ba za a fi na ba ko za a yi ko abinda ake kallo alƙiti ba abinda za a idina da shi da tafsir tsayin rabawa da zaka yi tsakanin wato gama karatun naka da yin sujuda ya ga to amma shi wannan tsayawa biya za a cin wannan bil ko za a kalli al'ada ne amma ya al'ada za a iya ganin cewa wannan yayi tsayi yawa kamar misali mutum zai ce zai je siyo ruwa don ya alwala tafiya ta awa daya don ya zo ya sujud tilawa wannan tsawon yayi tsayi وتعالي مختار أما أي ونك أبو الزايد من تعالى اعلم. وفي ربي أبي حكم اتكراء آية السجدة ستنه قنت ما يميت آية سجودة إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد مالك تو إذا قرأ السجدات إذا ذات متن يكرت آية سجودة كلها بكتنس أو سجدات منها هنا أدري ديوان نتغوى ونحن سجودة في مجلس واحد الزمان آية kuma za a ce sauka zai yi to sajada da kulli sajdati sai ya yi sujuda ga dukkan wata ayatul sujuda bila khilafin babu sabani Wani in takarrar ayatul wahida kai koda aya ɗaya kuma ya ta maimaita ya ta maimaita bai majalisa a gurare daban-daban ya zauna a can ya karanta can ma ya karanta to sajada da kulli marratin a kowane karo idan yi wannan karanta sai ya yi sujuda bila khilafin babu sabani fa in na ayatul masjidin wahid idan kuma ta maimaitawa a guri ɗaya ba ya tashi daga nan ya wai ya a can bi fada a can ba a guri ɗaya ne ta maimaita ta nazar ya duba ya gani fa illam yasjud lil marrati ula in bai ya karo na fari ko ba ka fawo sujudatun wahida to sujuda ɗaya ma ta ishe shi an jami'i baki ɗaya akan sujuda barki ɗaya wani sajada da ula in ta farko yayi fa fi salatu da aujuhin kaga kenan akwai bambancin a ta farko yayi a ta tsakiya bai ba to a ta farko ce ya fi kamatuwa da yi amma in yi a ta farko yi a ta tsakiya to za ta gare masa ta farkon ta tsakiyar ta ƙarshen ka duba fa in lam yasjud marratul ula idan bai sujuda a farko ba ka fa sujudatun wahida to sai zabo ta sujuda kwaya daya ta istamasa an jami'i akan duk sujudar da zai karanta wa in sajada lil ula in ko ta farko yayi fa fi thalathatu awjuhi yana da tsukoki guda uku a sa'uwa ne mafi ingancin su annahu yasjudu li kulli maratin sajda a kowane karo wato sujuda daya litajaddudu sabab saboda sabuntar sababin ba'ada tawfiyatu hukm awwal bayan cika hukuncin na farko wasani na biyu takfihi sajdatu ula sujuda ta farko ta isa masa an jami' akan dukkanin su ko kaulun min sirajin shine ra'ayin ibn surayd wa huwa mazhabu أبي حنيفة رحمه الله قال صاحب العدة من أصحابنا ما يلتم على العدة تسكي شافعية فلا وعليه فتوى أكد سبابة ومتكي واختاروا الشيخ نصر نصر المقدسي الفاهد من أصحابنا شمعنا رأينا كنت بقول من شيء مصر هو أما الشرطي بعد كان سألنا يقوم يقوم يقوم يقوم وثالث نوعه إن طالب فصلوا idan rabawar ya tsayi tsakanin karanta ayyar sujuda wa illa wa in alfa sai shi ne sajada zai sujuda wa illa an baka ba ta takfihil ula ta farko ta masa ma'ana yanzu zika kake nan tsakanin waccan da waccan sai zama cewa gurin a kusa iki to ba sai ya abin nan ba amma tsakanin waccan ayar da waccan ayar akwai tazara to ba su yayi ba a ya kai amma amma idan ta karar da sajdatul wahida bisfara amma idan ya maimaita sujuda daya ayat sujuda daya da ayya Allah take ta maimaita ayat daya ita maimaita ayat daya ta sujuda a sallah fa in kana bi raka'ati fa hiya kalmatu wahid in arka'a ɗaya ne ta maimaitawa fa hiya to wannan ita ma ta zama kalmatu wahid kamar ya zo na da shi ne ta maimaitawa fa yakunu fihi fihi al-awjuh thalatha wannan fuskokin guda uku da suka gabata sai su kasance a kansa wa in kana bi raka'ate ne in arka'a nan ya faɗa wata arka amma ya faɗa to fakkal majalisai ne kamar majalisai biyu ne kenan a kowace raka'a sai mata sujudda yawa wa yu'idu sujuda na khilaf nan ma sai mai sujuda babu ba fasul rabbi wa fi su sujudi tilawa me hukuncin sujuda ta karatu da rakib wanda yake haye an dabba akan dabba mota babur kiki jirgin sama إذا قرأت سجدته إذا متن يكرت السجودة وهو راكب ينا حيحكى أبو هوا على دابة تكون تدبع بسبب أهل تبيع سجد بالإيمان زي سجودة جنوني تاني إشارة هذا مذهب نووي مذهب مو مذهب مالك مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أبو حنيفة وأبو يوسف أبو يوسف سميتنا أبو حنيفة ومحمد بن حسن وعمد بن حنبل والجبر وداود وغيره وغيره ذكر نفسه وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ساشن قال بعض حنيفة وسكتي لا يسجد بري سجود أكبر أكان أبو الله والصواب أبن كدير ديني مذهب الجماهير ومذهب المعلمة نندس الغباتة شوازين وأما الراكب الحضر أما ما هي أهالي الزمن جدا ولا يجوز أن يسجد بالإيمان باشا لسا يسجد تاني إشارة دنون إيه أجراء جاي فصل ربيع بحكم قراءة آية آية السجدة yau hukuncin karanta aya ta sujuda fi gairi muhalliha min as-sala wurin da yake ba muhallin ta ba a sallah idan qara ayat sajda idan ya karanta ayat sujuda fi salati a sallah qabla al-fatihati kafin ya karanta fatiha sajada zai sujuda kaga a ra'ayin wanda yake ganin cewa ai karanta abin da ba fatiha ba a sallah Abu Hanifa bi khilafi ma law qara'aha fi al-qur'an sujud to aga zalika sabanin da zai karanta ayat sujuda a ruku'u da sujuda fa innahu la yajuzu lahu an yasjuda bi halati gare shi ya sujuda ba da annal kiyama domin shi tsayuwa muhallin qira'a shi ne bugiran karatu kawai shi ne bugiran karatu walau qira'a walau qira'a sajda walau qira'a sajda da za a ce karanta sujuda fa hawa sai yunkura ne ya sujuda dan yi fadi sujuda fa shakka sai ku kanta ta kama shi har qara'a al-fatiha ya karanta fatiha ko bai karanta ba innahu yasjudu lit-tilawa yi wannan sujuda ta karatu ثم يعود إلى القيام سير كوما فيقرأ الفاتحة هذه سيكر تباسيا دي شكا أكلتها لأن سجود التلاوة لا يؤخر ومن سجود التلاوة بعد الكتاب أصل ربيوة في حكم قراءة آيات السجدة cikin hukuncin karanta aya ta sujuda bil farisiya da wani yare daban misali da za a ce mutum ya karanta ta kamar yadda yi translation kenan ko translation ya karanta ta da wani yare ba da yadda ta zo a cikin qur'ani da larabci ta ba to me hukunci ya ce lau kara ayatu sajda da zai karanta ayatu sajda da farisiya da yaran fari la yasilu illa bi sujuda ba kama lau fassara ayatu sajda wani da za a ke fassara ayatu sujuda shi ma ba zai sujuda ba qala abu hanifa abu hanifa yace yasilu a ah, sai su juya wani ma dole ya zai karanta fasil rabi ya fi adamin su ba su sujudu mustami'i bi sujudu tsari fi adamin su ba su sujudu musamman cewa su sujuda cikin sauraro ba ta da alaƙa bi sujudu tsari da su sujudan mai karanta kanta idan ka fi da musamman ma'al tsari idan mai sauraro ya ji juna tare da wanda ya karatu la ya tabi ubi ba shi da alaƙar shi wala ya nemi ibtida abi ba zai kuma niyyar koyi da shi ba wala hurar zai iya da dagowa min sujudi daga sujuda qablahu kafin wasu wannan mai karatu fasil na biyuwa bi hukum qira'ati ayati sajda lil ba? fi hukuncin karanta ayar sujuda ga imam la tuqra sai cewa to neman misali an hana samun masa yarsa aya ta sujuda saboda akwai wuraren da ba za a so a ce a sujuda ba ko na abu so ba ce lati ta karo ba ba a kyamata ba la ta karo kira aka ake sajida ba a kyamata kama ta ake sajida wani imam gari ma dan da na fi wajen mu shafi'iyya sawa'un kan su salatu sirriyya wani sanda ta sirri ce au jahiliya ko ta bayyana waye da zai fi da matar kara a ji san da ya karanta ba qala malik maliki يقرأون ذلك مطلقا آه قال الإمام مالك الذي كانت آية تجد عند أهل وقال أبو حنيفة وأحمد أبو حنيفة دعوه بن حمد في السكرون في السرية أي أما كانت آية تجد أكتب سنة السرية من الزهرية بل سنة غير ذلك فصل الربيع في حكم تجديد التلاوة في الأوقات المنهية عنها cikin hukuncin sujuda ta karatu fil auqatil manhiya anha a lokutan da aka kyamaci a yi sujuda yanzu mutum zai iya karanta qur'ani ba sanar da aka kuma ga aka sujuda zai iya yi bayan sallar asuba sai da ranar ta fara kullewa to shi kenan wannan sujuda an haramta ta wuce ko kuwa la yukra wa inda na sujudu tilawa mu a wajen mu ma shafi'iyya باكامتين سجود التلاوة وفي الأوقات التي لم يعن الصلاة الوقت أنت أكل يسلع فيها وفي قال الشاعر شنو رأي شاعري أكيد بعيد والحسن المصري ده حسن المصري والثالث بن عبد الله الثالث بن عبد الله القاسم والقاسم بن محمد وعطاء ده أبا بن أبي رباح بن عكرمة عكرمة وأبو حنيفة ده أبو حنيفة وأصحاب الرأي ربوع الإمام أبو حنيفة اسمه مالك بن حجاج بن عدة ma'ana wato kusan ko da yake za a iya karanta ayat tilawa a ayat tilawa ko da lokutan da aka hana ne a sallah wa kariya zalik qalbatu min ulama wa ayat tilawa da ya mutaka منهم التي أبي عبد الله بن عمر أبو عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب سعيد المسيب ومالك إمام مالك بن وارث أقرأ وارث وإسحاق بن راوية الذي إسحاق بن راوية وأبو ثور أحسن su wanda duk suna ganin kar a karanta ayoyi jiya da su da bayan salar asar ko bayan salar asuba amma dai abin da yake inda duk kira a karanta wasu da rarriya fi su kuma kiyamin ba kama su ji tilawa shi zai iya yiwa na karanta ayoyi su da a sallah sai ko in tafi ruku in na ɗago da basu sai ɗan daɗi شلون الدعوات سوا ولا الان ايوا دابا الان التثبيت ان الباس اوت اللي يجيبوا لهم كل ذلك اي بي واحد في سجود التلاوه لا يقوم ركوع المقام في سجود التلاوه كما ليس اه اه ركوع فباي ايوا بجد سجود التلاوه في حال الاختيار ركن جدا مثيرا للذات هنا بيكون يكون باي هنا بيكون اي هذا مذهب نور الشيرة المذهب الإمام النووي مذهب الجماهير العلماء وشين مذهب المرجعيون ثم لم يكن ترى ما لم من السلف يتم مغبر أول خالد يرسل في الجمال والدين الدعوة وقال أبو حيبة رحمه الله وحيبة يتبين قوموا مقامك ها أنا آه. يعني إيه يتبين قوي الآن يتبين كما تبين فهذا أبو حيبة ودين الجمهور دليل في شيء يعني قياس على سبيل السلام إيام السكر إيام الشرع وأما العاجز أمامك كشيء على سبيل المبيع في الدنيا فيؤمن إليه kama yumin bisu jisara fa yumin ilayhi shi ko zai dinga isharar ne yi yumin bisu jisara kamar yi yake wani dole da sallah ta wani sura ta sallah wasu rabewa bisu sujudu sujud ya ake yin sujuda ya ake sujudu tilawa